abba ne yasa aka koya wa ɗana aikin kafinta da ita muka dogara muke ci muke sha sanadiyar Abba matasa ɗana iya gini yanzu ya zama shahararren injiniya ake alfahari da gine-ginensa a ko'ina abba ne ya taimaka wa yayana da mota da yake neman ɗari da kwabo a ciki yake taimaka wa mahaifiyata da kuma sauran 'yan uwana ina godiya da abba a dalilin abba na zama shahararren injiniya da ɓangaren kofofi da winduna da sauran ababen ƙawata gida. Abba ne ya sa aka koya wa ƙanina aikin plumber da ita yake ci yake sha har yake taimakon